wallahi sai dai sai ta bugu na wallahi sai dai sai an gaba na sai dai a ta sai an gaba na mu saboda haka ai yanzu mawarcin da suke kokonto kaman ba ni bane ni ba da da ta wurin nan shi ke eh ba ni ba ni wurin da ya ta bugu sai an gaba na amma ba zan iya maimaitawa ba ni kai na har yanzu ban ji me aka ce ba sanki yayi ba na ji Sinkiye bazata zuce baka fita kuma na tabbata baki za ka bare a ciki ba da Sosai jama'a sai mu da mai farko. Da ke a garar amma a da mai ake da kara dole Ina mata gaba ku dawo. Mata ku dawo gaba Akwai saura. wanta ta kaɗa da ta daina tun da wannan ummin sarauniyar yadda ke ta yi ita kaɗai take ciskaliya da so da a cikin a cikin mace da guda ɗaya wata ya kamata ciskaliya ne. ɗan mata gaba ɗaya ku damu wanta ta kaɗa kafin na ɗan gafu kowace ta hau saman ba ɗan mata a ɗaya gaba ɗaya kafin na 我下底三个球。